da jama'a kar ku manta ɗan takara mai ci yanzu wanda yake matsayin shugaban ƙasar najeriya eh, eh, abin ga ɗan takarar rarara ne kuma shi allah ya ba ma nasara shi ne asuwaju asuwaju allah ya ba ma nasara ya zama shugaban ƙasar najeriya so duk abin da za ku je ku yi destroying a gidan rarara ko ku yi destroying a ofis ɗin shi wallahi gaba kuka kai shi saboda sai ya ninka abin da aka bata mishi saboda shi Allah baya baya amincewa da zalunci wannan zalunci ne an je an kona mishi office an je an kona mishi gida a ce a lokacin da aka kona mai wannan gidan da shi da iyalin shi suna ciki ko ko ƴaƴan shi na ciki ko ko matan shi na ciki fa aka halaka ta akan me akan siyasa kada mu manta fa lokacin da Muhammadu Buhari ya zo ya hau mun yi murnan da ya fi wannan amma murnan mu daga ƙarshe mai ta zama mana hawaye ba ma fatan mu ƙara irin wannan amma kanawa ina son in sanar da ku wallahi garinku tana da daraja garinku tana da mutunci mutuncin garinku ne ya sa shi kanshi ya zo ya kafu a cikin garin shi ai shi ɗan katsina ne amma ya zo ya zauna a cikin garinku duk abubuwan da yake yi tare da mutanen Kano yake yi kuma duk wani achievement ɗin da yake yi a cikin Kano yake yin wannan achievement ɗin mutum ni mutum ko baka taɓa taimaka min ba in dai har naga kana taimaka ma wasu wallahi ina jin daɗi kuma ina ɗaukan ka a matsayin mai taimako ko da baka taɓa yi min ba in ka taɓa ma wani to ku duba yanzu abin da aka mai ku duba irin alherurrukan da suka biyo bayan shi kuma ba zai hana shi rayuwa ba ba zai hana shi komai ba dan Allah dan annabi kanawa ni wannan bidiyon ina yin shi ne in gaya muku cewa garinku tana da mutunci tana da daraja tana da kwadaitarwa irin mutane suna son Kano so bai kamata a ce mu ga mu yanzu muna addu'a muna Allah Allah ubangijin Allah ya sare mana mu yi relocating mu koma Kano sannan kuma muna ganin wayanda suka shigo a matsayinsu na baki muna kallon inda ake cin mutuncinsu ake cin zarafinsu ake ake kyararsu ake musu gori da wani zuciya ne za mu ji daɗin mu ma mu ce mu yi relocating mu dawo cikin wannan garin da wani zuciya za mu ji daɗin haka kullum addu'a na kenan ina isa madina farkon abin da na yi sai da na yi sujudu shukuri a cikin wannan sujudu shukurin da na yi sai da farkon addu'a na ubangijin Allah ka yassare min ka bani kuɗin da zan je in buɗe shago a Kano ni dai ina son Kano amma wanga abin da aka yi ma bayan Allah nan ya tsorata ni ya ɗaga min hankali na ce to yanzu nan ni kaina idan na je garin nan wata rana Allah ya kafa ni yanzu ni ma wata rana idan na dan yi kuskure kaɗan ko ko nayi abin da ra'ayina yake so wanda ba ra'ayin su ke so ba kuma ban taba addini ba ban ci mutuncin addini ba ban yi ko ba ni ma haka za a zo a wulakanta ni a kona min dukiya a ci mutunci na abin da aka yi ba a kyauta ba sannan ina son ku sani wallahi wallahi wallahi gaba kuka kai rarara wallahi ba ku kai shi baya ba gaba kuka kai shi sai ya samu ninkin ba ninkin abin da ya rasa bija'i nabiyu sallallahu alaihi wasallam saboda haka kanawa garinku yana da mutunci garinku yana da daraja kuma ciyaman daudu ka hutu rarara ko a ko ba a so ba ya kyautata ma kano ai yana da garinci amma duk wani alherin da ya tallabo a Kano yake yin shi mutum nawa ne suka samu iphone saboda shi mutum nawa ne suka samu jari saboda shi mutum nawa ne suka samu mota saboda shi amma yau a ce an yi mishi irin wannan cin zarafin